daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم لا da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyu Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kilohertz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe 7 da rabi zuwa 8 da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka, Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi. yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar da 903 506 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Masu sauraro sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran ne aka kamo a cikin shirinsa na safe. Zango na farko a jerin shirye da muka sabaka muku a kowace rana. To a jerin shirye da muke ɗauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma sharhin bayan labarai. Daga nan akwai mu ɗauke da shirin na ko kun san da saba duba muku wasu daga cikin mahimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana. Muna kuma ɗauke da shirin na muryoyin ku masu saurare. daga nan kuma sai shirin wato afirka a yau shirin ne wanda ke haska fitar sakan wasu batutuwa da suka ɗau hankali a nahiyar mu ta afirka to waɗannan su ne shirin abubuwan da za mu kawo muku ɗaya bayan ɗaya a cikin shirin namu na wannan safiyar da fatan kuma masu sauraro za a kasance tare da mu daga farkon su har ya zuwa ƙarshe nan da 'yan dakikoki masu zuwa za mu zo muku da labaran duniya. To tare da sallama masu sauraro da fatan an wayi gari lafiya jerin shirin da muke dauke da nan tafe bayan na fara da karanta muku kanun labaran. To a kanin labaran za a cewa jagoran juyin juhalin musulunci na Iran ya bayyana cewa Gaza ta durkusar da gwamnatin Isra'ila da ke samun goyon bayan Amurka. haɗakar ƙasashen nan guda uku na yankin sahel sun yi bankwana da ƙungiyar ecowas masu zanga-zanga sun firma wa ofishin jakadancin amurka da na faransa a jamhuriyar demokaradiyyar congo tun ziga cikakkun labaran jagoran jun halin musulunci na iran ayatollah said al ya ce karamin yankin gaza ya durkusar da gwamnatin isra'ila duk da makaman da take da su da kuma cikakken goyon bayan amurka ayatollah hamenei ya ci gaba da cewa tsayin daka da aka fara a iran din ya jawo farko wato farkarwa ta wasu al'ummomin kasashen musulmi daga durkusar kama kuma hakan ya durkusar da isra'ila a gaza da lebanon wanda kuma misali ne jagoran ya bayyana hakan ne a ranar talata yayin wata ganawa da shekadun kasashen musulmi a birnin tehran a duk lokacin da ake gudanar da bukukuwan zagawar ranar aiko da saƙon annabta ga manzon Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam zagoran ya ce a yau bayanin da muke bayarwa na mulkin mallaka da girman kai yana bayyana gaba ɗaya daga gwamnatin Amurka wannan dai na zuwa ne a duk lokacin da dubban Falastinawan Gaza suka fara komawa yankin bayan cimma tsagaita wuta da Isra'ila. ofishin yada labarai na gwamnati a zirin gaza ya sanar da cewa falastinawa kusan 350 da suka rasa su ne suka koma gida a gabar tekun a ci gaba da aiwatar da yarjejeniyar wannan ya zo ne bayan kwanaki 470 na kisan kiyashi da sojojin mamayan isra'ila suka yi wanda ya yi sanadin shahadar falastinawa sama da bakwai tare da wargaza gabaɗayan yankin an bayyana cewa sama da kashi 90 cikin 100 na yankin ya lalace sakamakon harharar isra'ila waɗanda suka ruguza duk wasu wurare da cibiyoyi masu matukar mahimmanci na zirin kama daga asibitoci makarantu gidajen jama'a wuraren samar da ruwan sha da kuma na lantarki iran ta mayar da martani game da shirin shugaban kasar amurka donald trump na tilastawa palestinawan gaza komawa kasashen jordan da kuma kasar masar kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar iran ismail bagai ya yi watsi da shirin na trump a wani sako kan shafinsa na x bagai ya ce kisan kyashin da gwamnatin isra'ila ta kwashe watanni goma sha biyar tana yi ya kasa kawar da Falastinawa daga tushensu don haka ba wani abin da zai iya tilasta musu ficewa daga yankinsu wannan ita ce ƙasarsu ta asali kuma sun sadaukar da komi don su ci gaba da zama a can kuma su ci gaba da gwagwarmayar neman 'yancin kai a cewar kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar ta iran wannan kiran na trump dai ya zo ne duk da tsananin adawar da alkahira da amman suka bayyana wa shirin da ya bayyana na tsabtace yankin gaza sai dai trump ya yi ikirarin cewa matakin na iya kawo zaman lafiya a yammacin asiya idan masar jordan da sauran kasashen larabawa suka karbi 'yan gudun hijirar palestinu trump ya ce ta ne tattauna da sarki Abdalla na biyu na jordan kan yiwuwar gina gidaje da kuma kwashe falastinawa sama da miliyan ɗaya daga gaza alkahira da amman sun yi watsi da shawarar trump a hukumance manazarta sun ce duk wani shiri na tsugunar da falastinawan da suka rasa matsugunnai zai baiwa gwamnatin isra'ila uzurin da take bukata na kurar al'ummar gaza da ƙarfi da kuma sake mamaye yankin Haɗakar ƙasashen Sahel nan guda uku da aka fi sani da IOS ko kuma Sahel Alliance sun yi bankwana da ƙungiyar tattalin arzikin ƙasashen yammacin Afirka ta ECOWAS ko kuma yawo a hukumance bayan shekaru 50 na kasancewa memba a cikinta. Ya zuwa wannan Laraba 29 ga watan Janairu bangarorin biyu sun raba gari duk da cewa ƙungiyar ta ECOWAS ta bai wa ƙasashen wa'adin watanni shida ko za su canza ra'ayi. kasashen na mali nijar da kuma burkina faso sun ce bakin alkalami kam ya riga ya bushe a jiya talata al'ummomin kasashen guda uku sun ran da gangami da jerin gwano na nuna murnar ficewa daga kungiyar da suka ce ta zama 'yar amshin shatan kasashen yamma musamman faransa wacce ta yi musu mulkin mallaka haka zalika a wannan larabar ce kasashen uku za su kaddamar da fasfon su amma sun ce masu rike da fasfo na ecowas za su ci gaba da amfani da shi kuma sauran al'ummomin kasashen ecowas za su ci gaba da shige da fice cikin 'yanci matakin kasashen na ios bai shafi kungiyar iemowa ta kasashe nan guda takwas da ke amfani da kuɗin bai ɗaya na sefa ba don haka 'yancin zirga-zirgar jama'a da kayayyaki ya kasance tabbatacce a wannan yankin wanda ya haɗa kasashen ivory coast senegal da kuma benin a ranar 28 ga watan janairun shekarar 2024 ne kasashen burkina faso mali da nijar suka ba da sanarwar ficewa daga kungiyar tattalin arzikin kasashen yammacin afirka hakan ya biyo bayan kirkirar kungiyar ios ko kuma sahel alliance na kawancin sahel a ranar 6 ga watan yulin shekarar 2024 da ta gabata to labaran duniyar na fito muku ne daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran kai sai kuma muke zuwa muku daga nan birnin tehran shugabannin afirka sun ƙudiri aniyar samar da lantarki mai rahusa ga mutane miliyan 300 a faɗin nahiyar a cikin shekaru biyar an sanar da alkawarin da aka kira da rijinar makamashi ta dar al-salam a lokacin babban taron makamashi na afirka a jiya talata a babbar cibiyar taro ta julius nyerere ta ƙasa da ƙasa da ke gabashin tanzania taron da shugabannin kasashen afirka 25 da wakilai dubu suka halarta ya mayar da hankali kan aiki ga ɗari uku da ke ƙarin haske kan buƙatar gaggawa ta warware giɓin makamashi a afirka a yanzu haka mutane miliyan 71 ba sa samun lantarki wanda ke kawo babban nakasu ga haɓakar tattalin arziki wannan yarjejeniya na bayyana wata gaba mai mahimmanci ga makomar makamashi a afirka in ji shugabar tanzania samia suluhu hassan mun ƙudiri aniyar samar da makamashi mai rahusa ta lantarki don sauya rayuwa da tattalin arziki a faɗin nahiyar shugabannin sun jaddada ƙudurinsu na zuba jari a samar da makamashi mai tsafta ciki har da hasken rana da na ruwa da yin alkawarin inganta kayan more rayuwa tare da aiwatar da tsare-tsare da za su ja hankalin masu zuba jari yarjejeniyar ta dar al-salam ta kunshi dabaru na rage kudaden wutar lantarki da rage dogaro kan itatuwa da haɓaka samar da makamashi mai tsafta tana mai sanya kyakkyawan fata da makoma mai inganci kuma mai ɗorewa ga miliyoyin 'yan afirka da ke nahiyar masu zanga-zanga sun kai hari kan ofishin jakadancin kasashen waje da dama a kinshasa babban birnin jamhuriyar demokradiyyar congo an bayar da rahoton cewa fusatattun masu zanga-zangar sun kai wa ofisoshin jakadancin amurka faransa belgium rwanda uganda kenya da afirka ta kudu hari masu zanga-zangar dai na neman haɗin kan ƙasashen waje da yunkurin ƙasa da ƙasa na shiga tsakani na soji da kuma dakatar da 'yan tawayen m23 da ke ci gaba da mamaye wasu sassan yankin gabashi 'yan sandan sun harba barkonon tsohuwa amma masu zanga-zangar sun samu damar shiga sassan harhabar inda suka banka wuta rikicin da aka kwashe shekaru da dama ana yi da ƙungiyar m23 ya yi kamari a baya-bayan nan inda suka kwace iko da goma babban birnin gabashin kongo Ko da yake rundunar sojin kongo ta ce har yanzu tana da iko da kashi tamanin na birnin. Masu zanga-zangar a Kinshasa sun bukaci kasashen duniya su matsa lamba kan ƙasar Rwanda kan ci gaba da dakarun 'yan tawayen suka yi. Tashin hankali a yankin da ake fama da rikicin kabilanci ya haifar da ɗaya daga cikin manyan matsalolin jin kai a duniya. a shekara ta 2012 'yan tawan m23 sun mamaye birnin na goma na wani ɗan lokaci kafin a tilasta musu shanye dakarunsu a ƙarshen matsin lamba daga kasashen duniya a shekara ta 2021 dakarun 'yan tawayen sun sake haɗuwa bisa tallafin da suke samu daga kasar rwanda a cewar gwamnatin kinshasa da ƙwararrun majalisar ɗinkin duniya sai dai gwamnatin kigali ta yi fatali da wannan zargin to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan Tuma da la masu sauraro kafin mu zo muku da jerin shirin namu za mu ɗan lumfasa da wannan. tumar da masu sauraro bayan labaran duniyar da kuma jerin wato da kuma labaran duniyar dai yanzu lokaci ne da za mu shiga taskar mu ta shirye-shirye inda mu farawa da sharhin bayan labarai. bismillah rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka sharhin bayan labarunmu zai magana a kan jajircewar mutanen kudancin ƙasar lebanon wajen fuskantar sojojin kasar isra'ila yan mamaya wanda ni tahir amin zan karanta a ranar lahadi ce wa'adin ficewar hamji kasar isra'ila daga yankuna da garuruwa da suka mamaye a kudancin ƙasar lebanon yake cika kuma a daidai lokacin ne mutanen wa'annan yankuna suka fara kwarara zuwa gidajensu amma ko da suka isa sai suka ga cewa sojojin ƙasar lebanon sun sa shinge don hana mutane wucewa zuwa wa'annan wurare don har yanzu akwai sojojin ƙasar isra'ila a yankin suna iya kashe su banda haka sojojin hamshin kasar isra'ila sun kira wayoyin wasu daga cikin mutanen wa'annan yankuna suna faɗa musu cewa kada su kuskura su shiga wa'annan yankuna inda gidajensu suke a kudancin ƙasar lebanon amma sai jerin gwanon motoci da babura da mutane masu yawa suna tattakawa kake gani suna kwarara zuwa gidajensu gwamnatin ƙasar amurka ta buƙaci gwamnatin lebanon ta amince ta ƙara lokacin janyewar sojojin ƙasar isra'ila daga wa'annan yankuna na kudancin kasar lebanon har zuwa 18 ga watan fabrairu mai zuwa amma gwamnatin kasar lebanon ta ki amincewa da wannan bukatar a ranar lahadi wato 26 ga watan janairu ne da sojojin kasar isra'ila sun bude wuta akan wasu mutane na kudancin ƙasar ta lebanon wa'anda suke son komawa gidajensu inda suka kashe akalla mutane goma sha takwas suka kuma raunata wasu kimanin ɗari a yankuna daban-daban da suke mamaye da su a kudancin ƙasar ta lebanon tashar talabijin ta press tv a nan tehran da ya ta nakalto yadda al'amura suka kasance a kudancin ƙasar ta lebanon a safiyar ranar litinin inda wasu daga cikin mutanen kudancin ƙasar lebanon suka cewa ai mu mutane mu ne muka fi hatsari daga cikin makaman ƙungiyar hezbollah kuma nan ƙasarmu ne ba za mu bar ƙasarmu ba ga 'yan mamaya wasu sun bayyana cewa a shirye suke su yi shahada a kan ƙasarsu da aka mamaye kamar yadda wasu suka yi a ranar lahadi amma ba za su taɓa ja da baya daga ƙasarsu da aka mamaya ba a ciki wannan halin ne da ya shugaban ƙasar faransa emmanuel macron wanda kuma ƙasarsa take cikin kwamiti da aka kafa don kula da aiwatar da yarjejeniyar tsagaita buɗewa juna wuta tsakanin kungiyar hezbollah da kuma hamjikasar isra'ila na kwanaki 60 da ƙarshe dai hamjikasar isra'ila da kuma amurka sun rasa na yi sai suka fara janyewa daga yankunan ƙasar ta lebanon da suke mamaye da su suna ficewa mutane suna komawa cikin gidajensu a ranar litinin manufar Kasar isra'ila na fara yaƙi da ƙungiyar hezbollah da farko dai shine hana ta talafawa yakin da hamdi kasar isra'ila take fafatawa da ƙungiyoyi masu gwagwarmaya da ita a gaza wato ƙungiyoyin hamas da kuma jihadin islami da sauransu ba tare da ta shiga cikakken yaki da ƙungiyar hezbollah ba amma ganin yadda dubban ɗaruruwan yahudawa a arewacin ƙasar falasɗinu sun kasa koma gidajensu a arewacin yankin kuma kudancin ƙasar lebanon kuma sun zama matsala ga gwamnatin ƙasar isra'ila wannan ya sa yahudawan suka shiga yaƙi ga dangadan da ƙungiyar hezbollah watakila ta samu damar mai da mutanen arewacin hamdukasar isra'ila zuwa gidajensu amma da suka shiga yaƙi ga dangadan da ƙungiyar hezbollah musamman bayan sun sami nasarar kashe shugaban ƙungiyar wato said hassan nasrullah sai sojojin yahudawan sun so su shiga ƙasar lebanon da ƙarfi to amma ƙarfin sojoji da makaman da ƙungiyar hezbollah take da su ya tabbatar da ƙarfin ƙungiyar ga harfi kasar isra'ila kuma al'amarin ya ƙara wata musiba ga harfi kasar isra'ila don hezbollah ta yi amfani da makamai masu linzami wa'anda suke kaiwa har gaba da birnin tel aviv ko kuma yafa babban birnin yahudawan a nan ne dai hamdi kasar isra'ila ta ga cewa ba za ta iya jurewa musibin ba don haka sai ta bi ta amurka inda ta aika jakada zuwa kasar lebanon wacce ta sami nasarar gamsar da kungiyar hezbollah na a tsagaita budewa juna wuta don haka tsagaita budewa juna wuta a lebanon bukatar kasar isra'ila ce saboda gazawarsu shiga kasar lebanon da kuma isar da makaman hezbollah suke yi zuwa tsakiyar hamjikasar isra'ila har a wasu lokutan makaman hezbollah sun halaka sojojin yahuda da dama a biranen haifa da tel aviv da wasu wurare amma bayan an tsagaita wuta ne dai sai wasu sojojin yahudawan suka shiga wasu ƙauyuka a ƙasar ta lebanon suna neman wuraren da ƙungiyar hezbollah take ajiye makamanta don ta yi ƙoƙarin lalata su a duk wata dama da suka samu amma gashi yanzu kuma an tilasta masu ficewa daga kudancin ƙasar ta lebanon idan suna son wannan tsagaita buɗewa juna wuta ya ɗore idan kuma sun yi taurin kai to kuwa za a koma gidan jiya ne an sauraro karshen sharhin bayan labaran kenan. ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Yau Laraba 29 ga watan Janairun shekara ta 2025 wanda ya daidai da 28 ga watan Rajab na shekara ta 1446 hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 104 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 29 ga watan Janairu na shekara ta 1921. Turawan Ingila 'yan mulkin mallaka suka ɗora Sarki Faisal na ɗaya ɗan sarki aliyu bin hussein wanda aka fi sanin sa da sharifu maka akan kujerar sarautar ƙasar iraki kafin wannan lokaci dai a cikin yakin duniya na ɗaya turawa sun yi wa sharif maka alkawalin cewa za su ba sarautar yankin hijaz idan ya taimaka musu wajen yakar daular usmaniyya amma turawan ba su cika alkawalan da suka daukan ma sharifu makka ba inda bayan yakin da aka yi bayan kuma faduwar daular usmaniya maimakon taimaka ma sharif makka sai turawan suka taimaka wa sa'ud ya kori sharifin maka daga hijaz baki daya wanda kuma daga nan ne turawan suka ce za su saka masa ne kawai tare da ɗora ɗansa faisal a kan masarautar ƙasar iraki wadda a lokacin take ƙarƙashin mulkin mallaka na turawan ingila faisal ya rasu a shekara ta da 1933 yana hidima ga turawan birtaniya masu saurare ko kun san cewa shekaru 99 suka gabata a rana irin ta yau aka haifi farfesa muhammad abdulsalam fitaccen masanin kimiyyar lissafi a duniya dan kasar pakistan tun yana da shekaru 20 a duniya ya karbi digiri na farko a bangaren ilimin kimiyyar lissafi a jami'ar punjab daga wannan lokaci ne ko muhammad abdulsalam ya nufi jami'ar cambridge ta kasar birtaniya da ya kammala karatun digiri na biyu da na uku a bangaren kimiyyar lissafi shine kafa babbar cibiyar binciken ilimin kimiyya ta ICTP a shekara ta 1964 a kasar Italiya shekara 1979 an ba shi kyautar Nobel ta binciken ilimin kimiyya sannan kuma ya rasu a shekara ta 1996 masu wurare ko cewa shekaru 22 da sa gabata a ranar irin ta yau 29 ga watan janairun shekara ta 2003 ihsan rashid abbas marubuci dan palestino da kuma jordan mai bincike ya rasu an haife shi a ranar 2 ga watan disamban shekara ta 1920 a ƙauyen ainul ghazal wanda ke cikin birnin haifa sannan kuma ya ci gaba da karatunsa a zangar larabci ta jami'ar birnin kudus inda ya samu digirin digirgir a shekara ta 1954 ya yi aikin koyarwa na wani ɗan lokaci a birnin khartoum na ƙasar sudan daga wannan lokaci ne kuma makarantu na palestine da labanan suka bukace shi domin ya koma can da kuma koyarwa inda ya koma ya ci gaba da karantarwa a makarantun da suke cikin palestine da labanan sannan kuma daga baya koma kasar jordan a shekara ta 1985 ihsan abbas ya mayar da hankali ne akan ayyukan bincike musamman a fagage na nazari da bincike a bangaren adabin larabawa sannan kuma da tarihin adabi da waƙoƙin larabawa na zamani da kuma tarihin larabawa da na musulunci musamman ma adabi da tarihin andalus ya rubuta littafai masu tarin yawa inda aka kisa cewa littafan da ya rubuta sun kai casa'in baya ga ɗaruruwan makaloli da kasidu daga bisani ya rubuta wasu littafai waɗanda aka fassara su a cikin wasu harsuna na daban gaske littafan da ya rubuta ɗin akwai sahihanci bayananniyar gaskiya rashin son kai cikakkiyar fahimta da kuma sanin fasaha mai kyau da littafin nan tsaftaccen ɗanɗano da kuma riko da ma'auni na bincike da waɗannan littafai waɗanda ya rubuta suna nan a cikin jami'o'i ana amfani da su a ƙasashen larabawa kuma sana daga cikin ayyukansa waɗanda ake tanawa da shi har zuwa inda yau take da ƙarshe da ihsan abbas ya rasu a ranar 29 ga watan janairun shekara ta 2003 miladiya a birnin amman na ƙasar jordan kuma a can aka binne shi. masaurare kuma san cewa shekaru 46 da suka gabata a ranar irin ta yau wato lokacin da ake ci gaba da gudanar da zanga-zanga kuma aka shiga rana ta uku na fara zaman dirshan wanda manyan malama addinin musulunci suke yi a kasar iran wannan yasa aka fara tilasta wa firaministan shapur bakhtiyar na kasar iran na wannan lokaci dokar matakai tabbatar da cewa ya janye dokar da ya kafa na rufe filayen sauka da tashin jiragen sama na kasar iran ƙungiyoyi da dama sun nuna goyon bayansu ga malamai wanda kuma hakan ne ya tilasta wa firaministan amincewa da dawowar imam lahau kuma aka kawo karshen zaman dashen da ake a jami'o'i sannan kuma aka kafa kwamitin tsara shigowar marigayi imam da kuma shirya masa gagarin matarba a birnin tehran fadar mulkin kasar iran irin waɗannan matakai da gwamnatin sarki sha ta ɗauka a wancan lokaci su ne suka ƙara harzuka masu gudanar da bore kuma hakan ya sa musu komaji a cikin zukatansu da kuma sanya su ci gaba da abin da suke yi babu ja da baya a irin wannan rana ce dai mutane suka fito a kan tituna ko ina a cikin birnin tehran suna jiran dawowar marigayi imam kumeni wanda yake shirin baro birnin paris na kasar faransa inda yake gudun hijira zuwa birnin tehran masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shiri ne dai wanda ya ba ku damar tofa albarkacin bakin ku kan lamurin da ke faruwa na yau da kullum. To amma kuma a ƙarshen mako mukan ba ku dama ta isar da sakonnin ku na sada zumunci tsakanin uwa da abokan arziki. Hassan barka ne ke mako sallama a cikin shirin malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake mana magana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Iran Radio Jamhuriyar Musulunci na Iran ina mako barka da safiya fatar nukun tashi lafiya daga naku Abdulmumin Muhammad Waziri daga nan jihar zamfara wasu lokal ganyen magani a tarayyar najeriya kuma vice chairman na kungiya masu kira sauran radio africa a reshen najeriya kuma muna jin daɗi da kuke ba mu dama mu dinga isar da saƙonnan mu zuwa ga 'yan uwa ga abokan arziki da farko ina gaishe da hassan sun barka da kai da abokan aikin ka barkanku da safiyar fatan kun tashi lafiya da kabiru malam kabiru sule kai ma ina maka barka da safiya da sunusi maɗattai da magaran da kuma tsoho mai albarka da mamman sani cinwaza da dozman da kuma alakasan baba agadas da alakasan niger da presdi dozman na makubarka da safiya ba zan manta da wato iliya mai kanti da shayi karkin daura ba ba zan tunanta da haɗaf mai kwamfuta mai yama birnin kebbi da nazifi ibrahim Rugalmalam malam shagari daga jihar sokoto ba zan manta da kai ba watan gwani Ali Gamadan a jihar Kano. Assalamu alaikum wa rahmatullah shafin Hausa Radio Tehran. Suna na Uda Mamadu a Jatkuri a karamar hukumar Gidigir a jihar Zandar a jamhuriyar Nijar. Zan yi amfani da wannan daman da kuke bamu don mu gaida yan uwa da aminan arziki. Farko ina gaida al'umman garin Jatkuri da al'umman kwaminkin Gidigir kuma ina gaida abokina Ibrahima Haruna a mazauni a ƙasan Kamaru. ɗan ƙasan Buza, ina gaishe da Sani Dawo Alaska a garin Tsatsunburum, ina gaishe da Sanusi Maɗattai da Isu Makeri a garin Maɗattai, kuma ina gaishe da Tasiu Angol Tudu da Muhammed Lawan kwairo da kabiru sule usman bakin tirasa kuma ina gaishe da haɗabi mai kwamfuta mai yama a jihar kebbi da sumayya shi a sarakuna da fatima a adamawa kuma ina gaishe da muhammadu dan bare da isa tsoho abubakar mai albarka da alkasin baba lima ahar da asan eh, alhaji umar adama garam kuma ina gai da ma'aikatan rediyo teran baki daya hassan barka a madadinka ina gaishe da dukkanin ma'aikatan rediyo teran salamu alaikum warahmatullahi la Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Gidan rediyon jamhuriyar musulunci na Iran na muku barka da safiya da fatan mun tashi lafiya. Sunana Abdulmumin Muhammad Waziri daga nan jihar Zamfara wasu lokal gamin magani a tarayyar Najeriya kuma ba su ce amin na kungiya masu kira sauran rediyo africa kuma memba a murya matasan africa Da farko ina ina gaishe da shugaban wannan shiri wata Malam Hassan da kai da abokan aikinka barka da safiya da Malam Kabiru dai zama ina gaishe ka barka da safiya da alkasun baba agadas ina gaishe ka barka da safiya da kuma alkasun Nijar kuma ina gaishe ka barka da safiya da mamman sani waza ina gaishe ka da Yakubu mai aski ba da raka da kuma Umar da shi ma ina gaishe shi. Ba zan manta da kai ba ɗafi mai kwamfuta mai yama da gwani Ali Gamadan da Nazifi Ibrahim daga Malam Shagari da Ado Talati Goma da Yusuf neja da Dan Yahaya Dan na Azare da da mai kanti da shayi garkin daura da sahabi ibrahim autar zamfarawa kama ba zan gaishe ba zan manta da kai ba da sani dauda'u alaksa tsambari da lawal tudu da magaram Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radiyon Jamhuriyar Musulunci da ke Iran. Farko suna na Malam Kabiru da ke nan marajan gurbi kusa da makarantar Malam Abba Jamhuriyar Nijar. Mamba na masu kira da sauraron radiyo na Afirka. Yau kuna ba mu hili muna gaishe gaishe. Eh, da farko anan ma. maradi na da ibrahim da ke garin kasagi bani mancewa da gadon kaya samuna haske sarkin aiki bani ce an muka je tasawa adam haraka eh, mamar dan bare bari tsoho mai albarka malama ramatu sani dawo alaska arabe mai aski bani mancewa da eh, kabiru sila sg da taksiman da ke zanzar da mai gyaran salula da dukkan mambobinmu na nan cikin afirka ga baki daya da najeriya malamanciya da malam gwani da ke kano audu da mumini mataimakin shugaban da ke zamfara da sauran al'umma baki daya na gaida kowa da kowa da magana malam kabiru daga nan maradi mamba na masu kira da sauraron radio na afirka assalamu alaikum assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu sunana ibrahim yawancin hula a garin mai gode akin jihar niger yan ba amurai matasan afirka reshen jihar niger ma'aikatan gidan rediyon Jamhuriyar Musulunci ta Iran dubun gaisuwar mu gare ku da fatan kuna cikin koshin lafiya musamman babban jagora Hassan Barka mazan ku da matan ku muna muku fata alkhairi kamar yadda kuka saba ba mu dama mu faɗi albarkacin bakin mu a ranar Juma'a musamman bangaren yan uwa da abokan arziki to duk wani an gwagwarmaya na Afirka wanda ya ji muryata ina mai fata alkhairi mazan da matan da fatan kowa na cikin koshin lafiya na hakikanin gaskiya na da wahala a ce ka kamo sunan kowa da kowa a lokaci daya to saboda haka kowa da kowa ina mai fata alkhairi duk wani dan gwagwarmaya na afirka da fatan yana cikin koshin lafiya ina muku fata alkhairi allah ya karbi ibada matsalolin kuma da suke addaba mu a kasashen mu na Afirka da sassan duniya na musulmai Allah ka warware mana da fatan Allah ka tausaya mana Allah kuma ya kawo mana juyi wanda yake mafi alkhairi a duniya ga musulunci ga baki daya Ibrahim mai wanki hula a garin mai godiya a Kemba jihar Neja memba amurai matasan Afirka reshen jihar Neja godiyan mu da fata alkhairi gare ku ma'aikatan gidan rediyon jamhuriyar musulunci ta Iran masha Allah Assalamu alaikum sashen usa na gidan rediyon muryar jamhuriyar musulunci iran sunana su yakuba daga jihar bauchi mamba a kungiyar muryar matasan afirka game da dama da kuke bamu a dukkanin ƙarshen mako muna miƙa sakonnin gaishe-gaishe zan yi amfani da wannan dama na miƙa sakon gaisuwa ta ta farko akan mai gabatar mana da shiri a wannan gida hassan barka da fatan kana cikin koshin lafiya ina gaida isa ji kamar sage toro ina gaida sunusi maɗatai da magaram isuhu maɗatai da magaram akwai haɗabi mai kwamfuta mai yama akwai iliyasu yan iliyasu gulawa akwai Lamartine Lume Galaba akwai Comrade Ibrahim Lara gabta akwai Yakubu Sunusi garin Duna akwai Yakubu Rugun Mayere Sani Dawo Alaska Mamman Sani Daudacin Watsa tasiri Unguwar Tudu da Magaram akwai Abdulmumini Muhammad Waziri daga jihar Zamfara akwai Aminu Mai Albasa Abdulsalami akwai favorite ahmad afansi bajoga brian da fulani yare mai arsenal akwai shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura tumar lakar dai a shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran malami na gaba sai ka sha mushe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muryoyin masu sauraron radiyon kasar Iran, radiyon musulunci to da farko dai suna na sani da walaska da ke cikin garin tsatsun burin cikin jihar da makaram jamhuriyar nijar muna karshen mako gaisuwar farko kai mai gabatar da wanga shiri akwai nasirinas daga nahar da magaram abdulaziz manafi kurezi da magaram rabu mai aski da magaram isiya manaja dan kabu kabu da magaram akwai kabiru sale bakin taransa da magaram akwai mamman sani dauda wasa da magaram akwai sunusu maɗatai da magaram isu maɗatai da magaram ya kuwa mai aski da magaram ina tafi agadas a madadin shugaba alkasun baba ina gaida duka al'umma agadas a al'umman mai ba zan manta da ku ba a madadin muhammad sala ina tafi birnin maradi akwai malam kabiru akwai aboki na zakariya salihu gidan rumshi eh, akwai maman muramatu baba tsoho mai albarka tarayyar najeriya akwai abdulmumin waziri iliya mai shayi garkin daura malama fatima sani kamar su diga ɗabin mai kwamfuta ina da wannan tsatsun burin a madadin abokan aiki na da suke na radio martaba tsatsun burin sani da walaska tsatsun burin a cikin jihar da magaram jamhuriyar nijar sunana nasiru sulaiman falalu daga jihar damagaram da ke jamhuriyar nijar bugu da kari ana kira na da limamin mata radio muryar musulunci ta hirani ina miki fatan alkhairi mai gabatar da shiri barka da aiki barka da yau to shinshina ta musamman zuwa a gare ka gaisuwa ta farko ita ce abdulaziz frezi sani alaska da dukkanin yan uwa da amin na arziki ado siniya da dukkanin yan uwa da amin na arziki jinjina ta musamman zuwa gare su dukkanin yan jihar da magaram maza da mata babba da yaro ina gaida su yan babban birnin niamey maza da mata babba da yaro ina gaishe su yan tawa yan talaberi yan agadas yan maradi kai da duk wata jiha da ke jamhuriyar niger in na ce wani da wani abin tubarkalla da yawa ina gaishe da kowa da kowa a bakanan aikinmu yan jarida ina muku fata na alkhairi fatima daga nan har tarayyar najeriya lahiya ina gaishe ki da fatan kina lahiya mai aikar da sako a kafar watsa labarai ta waje kenan ina gaishe ki BBC kenan ina jijjina miki da fatan kina lahiya Isa Abubakar tsoho ina mika ma sakon gaisuwa ta musamman zuwa a gare ka da fatan kana da alkasum da fatan yana cikin koshin lahiya jijjina ta musamman zuwa ga masu raron Hawala Malam Sule Umar Malam Sule Habana Malam Sule Bashiriya Malam Sule Halisa Malam Sule Zina Malam Sule Rakiya Malam Sule ina gaishe su da fatan sana cikin koshin lahiya musamman Malam Sule Auta Malam Sule Abdulaziz Malam Sule jijjina ta musamman zuwa gare su family Malam Sule Malam fal daga daga jihar da magaram da ke jamhuriyar Nijar fatan gaisuwa mai fata alkhairi zuwa gare su daga Nasarar Nasu wanda ake cima da limamin mata jinjina ta musamman zuwa gare ku. To masu saurare ina ga da haka ne muka kawo karshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa ne Hassan barka na kasance da kuke cewa bisalam a huta lafiya. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kilohertz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi. yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar da 903 da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Afirka a yau. Masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin Afirka a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa suka shafi nahiyar mu ta Afirka. To a yau za mu yi dubi ne akan yakin ƙasar Sudan wanda ya ƙici ya cinyewa da kuma waiwaye zuwa tarihin wannan ƙasa da yadda aka kawo yadda ake a yanzu. da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. Yaƙin da ƙasar Sudan ta tsunduma a cikinsa tun daga ranar sha biyar ga watan Afrilu na shekara ta 2023 da kuma yake ci gaba har yanzu ya haddasa barna mai yawan gaske a faɗin wannan ƙasa. Barna ce ta asarar duban rayuka da kuma tilasta wasu miliyoyin hijira a cikin gida da kuma zuwa wajen wannan ƙasa. Sai dai wannan yakin da yake ci gaba kamar yadda wani marubuci ɗan ƙasar Sudan mai suna Rukabi Hassan Yakub ya wallafa yana ganin cewa duk da ɓarnar da take tattare da shi ya sake yaya kallabin tsohon matsalar da ake fama da ita a cikin wannan ƙasa tun daga lokacin da ta sami 'yanci. rukubu ya ce ba domin ɓallar wannan yakin ba to da wannan fuskar ba ta bayyana ba domin ba wani abu ne aka tsara ko aka shirya ba daga cikin gida ko daga waje haka tafiyar take tun daga asali marubucin ya ƙara da cewa sakamakon abin da ya faru a yanzu ya shafi fagagen siyasa zamantakewa da kuma wato rayuwar yau da kullum tun bayan samun 'yancin ƙasar wanda ya haddasa matsaloli masu yawan gaske daga cikinsu da akwai yakin da aka yi a kudancin sudan wanda ya ɗauki shekaru 33 ana fafatawa a ƙarshe kuwa abin da ya faru shine ɓallewar yankin kudancin ƙasar a watan janairu na shekara ta 2011 da zaman wannan yankin na kudancin sudan ƙasa mai cin gashin kanta. har ila yau wasu daga cikin matsalolin da aka rika fuskanta da akwai yakin darfur wanda ya fara tun a shekara ta 2003 ya kuma ci gaba har na tsawon shekaru goma sha bakwai a tsakanin waɗannan shekaru an samu shekaru guda uku na zaman lafiya sai dai kuma shekaru biyu a wannan tsakanin na zaman lafiyar sun kasance na rikici da keta tsagaita wutar yaƙi idan muka yi nazari a kan dambarwar siyasar da ƙasar sudan take fama da ita to za mu ga cewa tana alaƙa ne da ɓangaren yankuna da kuma tarihin baya wanda aka gada sai dai kuma mafi yawancin yanayin da ake ciki na dambarwar siyasar wannan ƙasar yana da alaƙa ne da halayya ta masu mulki da kuma jam'iyyun siyasa. da suka bayyana bayan 'yanci hakanan kuma alaƙar da ke tsakanin jam'iyyun siyasar da sojoji hakanan kuma saboda kurakuran da gwamnatocin da suka bayyana ɗaya bayan ɗaya suka rika tafkawa wata daga cikin muhimman matsalolin da sudan ta fuskanta tun daga samun 'yancinta shine matsalar miƙa mulki a cikin ruwan sanyi shekaru biyu bayan samun 'yanci. wato a cikin watan fabrairu na shekara ta 1958 janar ibrahim abbodi wanda shine kwamandan sojan ƙasar sudan a lokacin ya karɓi ragaman mulkin ƙasar daga hannun firaministan da aka zaɓa abdullahi khalil wanda zaɓaɓɓe ne shi firaministan ne da kansa wanda yake zaɓaɓɓe ne ya miƙa wa kwamandan sojan ƙasan mulki ba wai saboda an yi juyin mulki ba saboda ya gaji da yadda saɓani da baraka suke kai da komowa a tsakanin jam'iyyun siyasar ƙasar ta sudan ya gwammace cewa gara ya miƙa wa sojoji su riƙe mulkin ƙasar waccan halayya tana nuni da yadda jam'iyyun siyasar sudan suka zama masu rashin kan gado a wancan lokacin ko kuma a ce tun daga wancan lokacin har zuwa shekarun da suka biyo baya shi kuwa abudi ya ci gaba da mulkin soja na tsawon shekaru shida a jere har zuwa lokacin da al'umma suka yi masa bore sannan kuma ya kifar da gwamnatinsa a shekara ta 1964 boren ya biyo bayan wani makirci da za a ce da jam'iyyun gurguzu na sudan suka shirya a shekara ta 1969 a hannun wasu jami'an soja na ƙasar a ƙarƙashin jagorancin ja'afaru na meri shi ko ya ɗauki shekaru goma sha shida cur yana mulkin soja a tsawon lokacin mulkin ja'afaru na meri ya fuskanci yunkurin juyin mulki sau da dama wasu jami'an soja masu ra'ayin gurguzu ne suka kifar da shi saboda ganin yadda ya raba hannun riga da tsofaffin abokan yaƙi da suka taimaka masa suka ɗora shi akan karga mulki sai dai a shekara ta 1985 an kai ga kifar da gwamnatin na din ne bayan wani bore na al'umma abin da ya biyo baya shine kafa gwamnatin fararen hula a ƙarƙashin jagorancin sadiqul mahadi. sai dai shi ma gwamnatinsa wato mahadin kenan ta fuskanci tashe-tashen hankula da rashin tsaro da kuma koma bayan tattalin arziki hakanan ko matsalar cin hanci da rashawa a tsakanin 'yan siyasa ta yi kamari a wancan lokacin a ƙarshe kuwa umar hassan albashir ya kifar da gwamnatinsa a shekara ta 1989 albashir ya yi mulkin soja na kusan shekaru 30 cir wanda za a iya cewa shine shugaban da ya fi daɗewa a kan karagar mulki a tsawon tarihin wannan ƙasa ta sudan shi ma tsawon zamanin mulkinsa ya fuskanci dabaruwar siyasa da ƙalubale mai yawa yana da kakin soja ya cire kakin soja ya sa rigar farar hula ya yi rikici da waɗanda ta fuskar aƙida suka taimaka wajen hawasa kargar mulki wato shugaban majalisa na wannan lokacin hassanu turabi a ƙarshe kuwa da dambaruwar siyasa ta yi tsanani ƙasar ta shiga rikice-rikice aka kifar da gwamnatinsa ta hanyar bore daga cikin gida da kuma goyon baya daga ƙasashen waje an kifar da gwamnatin umar hassan albashin ne dai a shekarar 2019 to abin da biyo baya shine kafa gwamnatin rikon kwarya karkashin janar abdul burhan da kuma nada abdullahi hamduk a matsayin firaminista shi dai hamduk hula ne a wannan tsakanin ma an fuskanci faɗi tashi da rikice-rikice saboda al'umma ba su san mulkin soja abin da ya biyo baya shine fararen hula da suke cin gwamnati suka haɗa kai da rundunar kai ɗaukin gaggawa a ƙarƙashin hamidati domin kifar da gwamnatin soja a shekara ta dubu da ashirin uku, sai dai sun ci ƙasa sojoji suka murƙushe wannan yunkurin kuma shi ne abin da ingiza janar hamidati ya shigar da ƙasar cikin yakin basasa da yake ci gaba har ya zuwa wannan lokacin abinda wannan yake nunawa shine tun farkon fari sudan tana fama da matsalar miƙa mulki cikin ruwan sanyi daga wata gwamnati zuwa wata wata matsalar da sudan take fuskanta tun farkonta shine ta sojoji wadda za a iya cewa halin da sojoji suke ciki ba abu ne mai daɗi ba 'yan siyasa suna son ganin sojoji ba su shiga cikin harkokin mulki ba dalilin hakan suke ta ƙoƙarin raunana ƙarfin sojoji ta kowace fuska 'yan siyasar ba su son ganin sojojin sudan sun yi ƙarfi saboda kada su yi jin mulki wannan ya haddasa gaba a tsakanin sojoji da 'yan siyasa a ƙasar sudan da kuma bunƙasar ta a lokacin zango na biyu na mulkin sadiq mahadi sojojin kasar sun fulkaci raunanuwa mai ƙarfi a cikin tsari ake rauna nasu da ba su taɓa fuskanta irin ta ba a baya kuma a lokacin yakin kudancin sudan fa yana kan ganiyarsa a wannan lokacin mahadima an kai ga cewa sojojin da suke yaƙi a kudancin sudan ba su da takalma a ƙafafunsu ko ba su da isasshen abinci ba su da cikakken kayan aiki hatta albarusai na kirki ba su da shi hatta makamai duk makamai ne da ba za su iya fuskantar waɗanda suke yaƙi da su ba an kai ga wani lokaci aka aiki da kayan wasan wuta da ake harbawa a lokacin bukukuwa a matsayin albarusai zuwa fagen daga wannan abu ya zama abin kunya a sudan kuma ya faru ne a ƙarƙashin gwamnatin sadiq mahadi daga baya sai gwamnatin ta fito ta ce wai abin da ya faru kuskure ne to wannan shine yanayin da sudan ta samu kanta a ciki rashin mika mulki ta ruwan sanyi daga wata gwamnati zuwa wata sannan kuma da rashin jituwa tsakanin fararen hula 'yan siyasa da kuma sojoji kowanne yana hararar juna wanda abin da ke faruwa sake maimaita kansa yake yi daga wata gwamnati zuwa gwamnati tun daga lokacin da sudan ɗin ta samu 'yanci har zuwa yanzu al'ummar ƙasar su ne ake cutarwa ko suke cutuwa sanadiyar wannan dambarwar siyasa da take da alaƙa da jam'iyyun siyasa da ba su san abin da ya kamata su yi ba domin gina ƙasa balle kuma sojoji da suke kwaɗayin hawa kan kargan mulki alhali aikinsu shine kare ƙasa balle kuma 'yan siyasar da su kuma ba su son ganin sojojin sun yi karfi To masu saurare za mu dasa aya a nan saboda shirin da ƙwararren lokaci da fatan an ji daɗin abubuwan da aka saurara. Sai kuma fitowa ta gaba da za a je mu ɗauke da wani jigon. Kafin mu karkare baki ɗaya miwan kwana da kuma muna gayyata ku zuwa shafinmu na intanet www.hausatv.com mu kasance cikin ƙoshin lafiya Thank you.